يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau lahadi biyu ga watan ramadan ijabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida daidai da biyu ga watan mars shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wurin kowa cikin neman Allah da yaddarsa da kaddara wasa ya ƙara fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari imanin salo a rama da ke nan masallacin islam ungwatan dutse nuro tudun wajen zariya jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda shi ne tafsirinmu na biyu a wannan shekara insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya gasar da mu ya taura mu akan abin da yake so ya yi da shi ya gafarta mana mu ya sa duka mu yan aljanna ne gabanin mu cigaba tafsirin kamar yadda muka saba akwai tsari da muke da shi na turo tambayoyi musamman waɗanda suke nesa da mu waɗanda suke bin mu a social media ko a gidajen rediyo da hanyoyin sadarwa mabambanta akwai namba da muke bayarwa don tambaya duk namba wato duk tambayar da aka turo ta ta namba ko ta social media za mu yi kokari mu ba da amsar ta a cikin karatu amma duk tambayar da aka rubuta takarda aka kawo ta a nan to za mu karanta ta ne bayan mun gama karatu insha Allah saboda alama na nuna wanda ya rubuta tambayar muna tare da shi sai dai wannan nan ba muna roƙon ƴan uwa don Allah ba na kira bane mun ko ka kira ma ba za a ɗauka Da don haka nan ba kawai za a ba ka kai tek in kai yi tek shi kenan da haka za a karanta kuma za a ba da amsa insha Allah number ga ta kamar haka 081 42 11 zan mai mai gida 08142 sifili, takwas ɗaya hudu biyu ɗaya ɗaya ɗaya bakwai bakwai sifili, wanda shi ne da za a iya aiko da tambaya kuma kamar yadda bayani ya gabata jiya waɗannan karatuka ana sa su a gidajen rediyo kamar haka ana sa wannan tafsirin namu na maza a gidan rediyo alheri rediyo karfe takwas na safe zuwa tara sannan ana sa tafsirin a fue wato fce tsohuwar kenan karfe uku na rana zuwa hudu sai tafsirin mata ana sa shi a queen fm karfe tara na dare zuwa goma ta ke yi wa wani ya jiya ba a sa tafsirin mata ba an san samu wani zangar tsari amma an gyara kuma daga yau insha Allah za a ci gaba da tsawaron karatun insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya daura mu akan abin da yake so ya yi da shi abu na gaba jiya muna cikin karatu sai so da mutum yi kafa wannan kuma yana da alaƙa da halin da solar mu take ciki na tasgaro da ta samu bayan barayi sun yi yunkurin su face ta wannan ya sa ta samu rauni mun yi iya mu don mu fashe waɗannan batun ra domin tana amfani da batun hudu ne kuma muna so mu mai da shi takwas amma Allah bai kaddara ba to jiya bayan mun tashi karatu ɗaya daga cikin bayan Allah wanda suka zo karatun nan abin ban sha'awa bai taɓa zuwa karatun nan ba jiya zai tafi masallacin juma'a na marigayi haruna ɗanja sai abokin shi ya ce ka zo mu asasa ya ce to a zo da ya zo bai taba zuwa bai saurari karatu mun ambaci waɗanda suka ɗauki nauyin sa tasirin a gidajen rediyo sai yana zargin kai shi cewa ga shi shi bai yi komai ba to daga ƙarshe kuma sai aka ce ga shi babu batira nan take sai yake tambaya na kuɗin muke so ko ba ce na ce a ba ma son kuɗi ce muke so a gabana ya kira waya ya tura kuɗi fiye da rabin miliyan aka ba mu batira guda biyu wannan bawan Allah shi ne alhaji bashir yunusa mai litnan plaza da ke nagoyi sai da bayan mun bayani a shaida ɗana ne da kwarar gaske ɗana ne domin mahaifiyarsa ya take a gurin kuma ya ce ta gurin barista wannan bawan Allah alhaji bashir yunusa muna roƙon Allah ya mishi albarka Allah ya saka mishi da alkhairi Allah yawaita mana irinsu da haka ya buɗe mana gidauniya kenan na waɗannan batura duk wanda Allah ya bashi ikon ya kawo ba ta ko ya bada wani abu za mu iya iyawun mu sake waɗannan batura Allah ta'ala ya dace da mu kuma anan za ka ga amfanin jawo wani gurin aikin alkhairi yanzu ka ga wanda ya jawo shi dan uwa ne Abdulkadir Abdulhakim wanda muke tare shi a nan filin mallawa shi ya jawo shi ya zo karatun ya za a ɗayi musulunci ka ga waɗannan baturan da ya siya to kuɗin da ya siya ladan da Allah zai bashi to wannan ladan kuma Allah zai ba wanda ya jawo shi zuwa wurin karatu ba tare da shi a rage mashi lada ba shi isa cikin abin da za ka yi ya kai da kake zuwa tasirin nan ko ma kowane tasiri ka yi ƙoƙari ka jawo wani ya dinga zuwa karatun sanadiyarka mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa farubba muballagi aw amin sami'in so da yawa wanda za a isar mishi da saƙo sai ya fi kiyaye saƙon daga wanda ya fara ka saƙon za ka ta iya yiwuwa kai ka zo karatun ka jawo wani sai wannan ya yi abin da kai ba za ka iya ba a ba shi lada kai ma a ba ka lada za haka akwai account na wannan gidauniya ga waɗanda suke bin ma'anesa wanda zai iya sanya nashi gudunmawar ko kuma ya kawo mana batar ƙofa a take account shi shine Jatis Bank sunan account ɗin Al-Islah Foundation for Social Development number account ɗin sufuli sufuli daya daya biyu sufuli ɗaya bakwai ɗaya uku ma'ana 00 double zero double one twenty seventeen thirty wanda Allah ya bashi iko ya sa wani abu ko kuma wanda zai iya kawo batir irin na ruwan nan wanda ake sawa manya na eh, sola shi muke bukata Allah muke roƙo ya dace da mu ya daura ma wasu abin da yake so ya yi da shi ya zafarta mana zunubanmu Allah ka sa duka mu yan aljanna muna cikin suratul hadidi daya daga cikin surorin Alƙur'ani waɗanda suke nuna girman Allah da buwayar Allah da kafaitar Allah da fatan mulkin Allah kuma wannan sura tana karantar da mu abubuwa da dama daga ciki mu san cewa wane ne Allah musan girman Allah mu san Allah musan buwayar Allah a jiya mun karanta ayoyi guda biyu na farkon wannan sura mai albarka akwai dan abin da nake so in kara a cikin abin da muka ambata a jiya sai kuma mu dora daga inda muka tsaya ala ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معهم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور waɗannan ayoyi masu albarka sun biyo bayan ayoyi guda biyu farkon wannan sura wanda aka madaukakin farki ya tabbatar da duk abin da ke cikin sammai da ƙasai suna yi ma Allah tasbihi shi kuma Allah shi ne mabuwayi kuma mai hikima mulkin sammai da ƙasai na Allah ne Allah shi ne mai rayarwa kuma shi ne mai kashewa shi kuma Allah a kan kome mai iko Allah shi ne na farkon farko kuma shi ne na ƙarshen ƙarshe shi ne na bayyane wanda saman shi babu wani kuma shi ne a ɓoye wanda babu wanda zai iya gane hakikan shi da abin da muke aikatawa Allah yana sane da shi waɗannan ayoyi a jiya mun fassara su amma lokaci ya mana kancan ba mu fitar da waɗansu laƙa'if ba na cikin wannan tsura. kamar da muka ambata a jiya cikin abin da tasirinmu zai mai da hankali akwai waɗanda suke yaƙa sunnonin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadanda ake ce musu yan kala kasu akwai kuma wadanda suke da aqidar wahdatul wujud cewa kowa ma Allah ne, ko ni ma Allah ne, shi yasa a kasan nan akwai wani dan liti ne ko dan anti dan wa dan anti yana da awar cewa kowa Allah ne ko ni Allah ne shi karkar shi Allah ne sarki ya tabbatar wa Allah ina ba ka gane Najeriya ana cikin hatsari wallahi wannan ka'idar shi a musulunci in akwai gwamnatin musulunci laye ya za a yi da shi wala ya tashi za a ma hukuncin kisa an samu matasa sun kasa shi a gaba za su kure shi da aka ba ba kure shi sai ce bai da lafiya to Allah kuma ba lafiya an samu matsala Allah kuma bai da lafiya in mutum bai da lafiya wa yake roƙo ya warkar da shi to shi kuma shi ya ce shi Allah ne amma kuma bai da lafiya sa'an nan da ya ga za a kure yi sai ce to yana da magabata sai ya shawara da su Allah kuma yana da magabaci ai Allah zai da magabaci ba ka je tufofin shi a ba huwa al-awwal wa akhir wa zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah mabani ne a kan komai to cikin abin da zamu fahimta game da cewa duk wani wanda ba Allah ba wa ba duk wani abu da ke cikin sammai da kasai ba Allah ba ne shi isa Allah ta'ala yace sabbaha lillahi سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله يقول سبح لله ما في السماوات والأرض duk abin da ke cikin sammai da ƙasa yana ma Allah tasbihi tun ma yi ma Allah tasbihi wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi alhakimu mai hikima to wannan ayar kadai raddi ne ga masu aqidar wahdatul ko mi Allah ne dalili kuwa idan ka ce mi Allah ne to waɗannan da kake ganin Allah ne ku karan kansu sun yadda Allah shine Allah kun gane ko domin Allah ya ce ma fi samawati wal ardi yusabbihu lillah duk abin da ke cikin sammai da kasai na Allah tasbihi Allah kullu man fi samawati wal ardi yusabbihu duk abin da yake sammai da kasai yana ma tasbihi wal musabbihu gairu al musabbahi wannan kaida ce ta larabci idan ka ce al musabbihu shine wa ismu fa'il me yin tasbihi amma ka ce al musabbah al musabbah wanda shi aka yi mishi mai tasbihi to waɗannan da take cewa alloli ne to kuma suna yi ma Allah tasbihi kuma kowaye in ka je gaban Allah za ka zo a gaban Allah ne a matsayin bawa wa kullum ati wa kullum atihi yawmal qiyamati farda kowa zai zo gaban Allah ne shi kadai tilo kuma a matsayin bawa don haka ƙa'ida ce babu wani Allah sai Allah Tun wanda ka ya ce maka shi Allah ne mahaukaci sunan shi kuma ƙarya yake yi kuma ƙaryar shi ƙwararra ce in kana so ka gana ƙaryar shi ƙwararriya ce ka je ka karanta ƙisar fir'auna wata barazana ce fir'auna bai yi ba ai ya zama barazana shi amma da ƙarshe da ya ga bala'i ya yi bala'i sai ya ƙaryata kan shi الله تعالى بيتي على ربه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال ذكر أول يجب البلم بلاء يتيتي آمنت يا إيماني بالذي آمنت به بنو إسرائيل da بنو إسرائيل isra'ila إيماني لشي in ma baka gane da Allah yake ba me yake daga ƙarshe wa ananil muslimi yake to yanzu ya yadda ƙarya yake shi musulmi ne Allah yake magana banza sai da lokaci ya kure Ana wa qad aqaita qablu wa kunta min al-mufsidin Allah yake al'ana sai yanzu wa qad aqaita min qablu wa qad aqaita qablu bayan tilkar kula fiyarka wa kunta min al-mufsidin kana cikin mashahuran yan iska a ƙarya kake bar mu barka aya me yake fayyawma nunjika bi badalika litakuna liman khalfaka aya Allah yace falyawma a yau nunjika bi badalika za mu tsayar da kai da gangan jikinka litakuna liman khalfaka aya dan mu nuna ma dan da ire-iren ku kai aya ne a gurin wallahi ce ya suke Allah ya ce litakuna liman khalfaka aya domin da yawan mutane suna da girman kai game da ayoyin Allah ne Allah ya ce a ƙarshen aya وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله يكي جيو يوم متعني جميد آيو يمركنا النوني شيخا قائلة بما بري تيها فليني كي ياو الله يباك داما كان خبيك تفو مصر كتا كمي زيوم ناس ماك ذات العونة أجاو ماك كفادة خبيك ذات هنا أجاو ماك شيك ذات don ka ƙara imani shi sa Allah ya ce ku dinga yawo ku yi tafiya gari bayan gari za ku ƙara ilimi fasiru قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله يقول قل سيروا في الأرض كيف كياو أبن sun sannan ku gaya ya ƙarshen makaryata ya kasance da aka ƙa'ida mu Allah mu ɗaya ba mu da to waɗanda suka ce Allah biyu ne uku ne masu kafirta wanda ya ce kowa mai Allah ne لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أنا الله أرناني وقومي الله لي ya wuce ai wanda ce Allah ɗayan uku ne arni ne to wanda komai Allah ne ya kuce kafin, kuma dobul kafiri eh, Allah bar mana kai eh, alfatiya sunan shi dobul kafin wato kafiri ne tantu an gane ko kuma kamar da na gaya mai social media jiya da ya tsada katon nan da ƴan wahadatul wujudin nan tuntuna akwai su kun san da isa suka share yanzu yan social media duk inda tsiya ta zo sai a yi ta watsawa amma alkhairi ba a watsawa shi yasa duk inda kaji malami yi karatu ko a ina yake kaji ya faɗi wata fa'ida amma sai ka da social media sau ta karatun da tsaye ka watsa amma yanzu da za a zo a kantin da ƙida, ba ruwan kowa da wannan amma da malami zai tukul da baki ko ya kuskure ko ya taba gwamnati ko ya wata batsa ko ya wani abu sai da ana yaɗawa kai matasa ba shi ake yaɗawa ba ku yaɗa aƙidar musulunci don aƙidar musulunci ta shiga tsako da lungu Shin Allah ta'ala ya nuna cewa duk abin da yake sama da ƙasa yana yi ma Allah tasbihi dan ka gane cewa kowa ba Allah ne. Allah ne Allah Allah ta'ala ka bani ikon kulawa to sannan Allah ta'ala ya tabbatar da mulkin sammai da kasai shi ne za ku ji wannan sura Allah yana maimaita mulkin sammai da kasai shi ne domin shi mulki maganin isali haka ba wuce mulki maganin kisa Din da kai jin ka mai mulki zai iya karya ka to shi sa Allah yake siffanta kanshi da shi ne mai mulkin sammai da kasai kuma yake rayarwa yake kashewa waye kai Allah yana iya raya ka kuma zai iya kashe ka shi sa akwai wani wanda ya yi mamakin waya zai Allah ya rayar da abin da ya mutu sunan shi uzairu wucewa ya zo yi kawai sai ya ga wani gari bushashe bushashe lalatacce zancen zuciya ke yake cewa wai ya zai Allah ya rayar da wannan gurin bayan Allah ya kashe shi ne Allah ya ba mu labarin shi a cikin suratul baqara aw kallazi marra ala قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعد قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس نعم. وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما نعم. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله تعالى يتعوك الذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها وتوا يزوي كل سيقول على قرية ولدني يا رب كفه komai ya rushe komai ya lalace ya fahimci cewa an taba rayuwa a wannan garin to yanzu zai yi wurin gaba Allah ya iya tayar da garin a cikin zancen zuciya ke yi ba yana mamakin waya za a ce Allah ya rayar da abu bayan ya mutu yana faɗan haka fa a mata hullahu sai Allah ya kashe shi fa a mata hullahu mai ata ani sai da shekara ɗari a kwance sun ma ba aka hu bayan shekara ɗari sai Allah ya tayar da shi ƙara sai Allah ya ce mishi kam labista shekarar ta nawa a nan ƙara labista yau man auwa yau ya ce kwanan shi ɗaya kai bai ma kai kwana ɗaya ba shekara ɗari malaman tafsiri suke cewa ya fito ne da safe amma da Allah ya tashi ɗaukar ransa sai ɗauki ran da safe da Allah zai dawo da ranshi sai dawo da ran shi da marice da aka ya fito da safe ya farka da marice da aka sai ya je da alamar ya yi bacci to kila kwana ɗaya kila ma bai kai kwana ɗaya ba sai Allah yake fanzur ila qa'alika wa sharabika lam sannan. ya fito da ɗan kula shi dan kwanin shi dan matsakin shi yana da abincin shi da dimi sai Allah yake kalla abincinka yana duba abincin ya da abincin shi bai canza ba yana tarri tun safe har shekara 100 bai tsanance ba shekara 100 inna Allah ala kulli shay'in qadir wanzur ila al-ibami wanzur ila himarika wa linajalaka ayatan linnas yadda kuma kalli jakinka domin akan jaki ya fito bayan ya mutu jakin ma ya mutu ya zama ƙwararrun sai dai tarin kafa sai Allah ya ce wanzur ila wanzur ila himarika wa linajalaka ayatan linnas wanzur ila al-ibami Allah ya ce ka kalli shine wanzur ila al-ibami sun manasuwa lahma yadda za mu canza shi mu rufe shi da nama yana kallon ƙasa tana tashi tana canzawa ɓargo da nama da jijiya da fata da gashi kawai sai da ke kama kuka ya dawo yadda yake shi na Allah ya ce wabur ila eh, eh, kiwa da kaifa da shirwa sun manasuwa lahma falon ma ta bayyana lahu lokacin da Allah ya mishi fara tikali ne falan ma ta bayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in kadir sai ma Allah sabu sai ce a'lamu anna Allah ala kulli shay'in kadir. na yadda da Allah mai iko ne akan komai da haka Allah ya wuce wannan duk abin da baka tsammani Allah gagara misali to shine yuwi wai mito wa ala kulli shay'in qadir shine na farko wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ayata ce wa rahmah هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها نعم. وهو معهم أينما كنتم Wallahu bima ta'maluna basir. Allah nan da muke ta magana muke ta magana tun jiya har yau muna magana akan shi. Ana so a ƙara bayyana maka waye Allah. Sai shi Allah da kanshi yake bayyana kanshi. Yace huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Allah shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasai fi sittati ayyamin a cikin kwana shida. Duka duniyar nan da duk abin da ka gani na gini da ruwa da iska da ƙasa duka Allah ta'ala ya halice su ne a cikin kwana shida a haka fa in ya ga dama kun faye kunni idan ya ga dama sakan ɗaya ya yi wahala amma Allah sai ya ɗauki tsarin kwana shida Allah ya ɗauki kwana shida ne yana halittar sammai da kafirin ya koya muku tsari ba don wai don yana da bukata ba amma wa illa duk abin da Allah ya ga dama nan take ke yin abin shi To amma sai Allah ta'ala ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakani a cikin kwana shida kuma Allah ya fara wannan halittar ne a ranar Lahadi kuma ya ƙare a ranar Juma'a ma'ana Lahadi Litinin Talata Laraba Alhamis Juma'a Allah ya ƙare wannan a cikin kwana shida a wata sura Allah ta'ala ya ba mu labarin yadda ya halitti samman nan da kasai kwana kaza ya halitti kaza kwana kaza ya halitti kaza har yana tambaya قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض إلى طلعا أو نعم. قال جاء أتينا طائعين ta kira mana kwanakin ba ba ba فوقهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم الله مدوكين فرقه من فشم فشم حدث كربات دنيا da abin cikin ta kwana shida da ƙalarin ma ba da ita aya aya قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين الله مدعو كيف فركي تبعي يتي قل يا مصياتي النبي محمد أكنكم ينذكون النار لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ذاك كافر شيما الله وان يعلي الشكفة أطانا بيو دون دوني النقل duka kafar nan da ka zarta ko a cikin kwana biyu Allah ta'ala ya halice ta amma ka ce kafa kafa wanda yake garin su bai san kafar Allah ba ba san Allah ba ko Nijar ka za ka iya tafiyar kwana bakwai ba gida gaba ba gida baya ba bishiya ba rijiya ba tsibiri ba dutse ba rami ba kwalago ƙasar Allah ce a shimfiɗe wannan nijar kaɗai balantana ka nemi libya ka shiga sahara duniyan nan gaba ɗaya a cikin kwana biyu Allah ya zuce ta kula innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada kuna fara Allah kishiyoyi kowa ya kama wani karamin Allah ungosu ya rike kowa ya kama wani shehi ya rike kowa ya kama wata raya ya rike abin da babu mai iya maka sai Allah ka nemo da ke ya maka wa taj'aluna lahu andada Allah ya ce zalika rabbul alamin wannan fa shine ubangijin tarikai duk wanda da ka rike wallahi shi ma bawa ne a gurin Allah da haka Allah ya rike kasa kun fa akwai bambanci tsakanin kafa da kafa akwai bambanci tsakanin kafa to Allah ya halicci kafa da kafa a kwanar biyu duka duniya kula na kuma innakum la takfuruna billadhi khalaqa al na fi yawmayni wa taj'aluna za andada dhalika rabbul alamin bayan Allah ya halicci kafa me kuma وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام نعم. في أربعة أيام سواء للسائلين. بارك الله تعالى يا علي كفلنا أبانا بيه me ya faɗa wanda ala fiya rawasiya sai Allah ya sanya ma kasar wasu irin tirakun duwatsu dutse ya kaje ka me yasa Allah ya kafa kasa da dutse don kace mai kace girgiza kace tangal tangal shine waje ala fiya wasiya? Hmm? wa barak waje ala fiya rawasiya min fawqiha Allah ya sanya duwatsu a samanta wa baraka fiha kuma sai Allah ya kwararo albarka ya zuba a ƙasar idan ka haka ka, ka aje in ka shuka sai ta tsarar ka fidda ka sa ƙwaya ɗaya sai ta fidda zangarniya bakwai kowace zangarniya ɗaya ta fidda ƙwaya ɗari kai ka sa ɗaya an ba ka ɗari shi ne wa baraka fiha albarkar ƙasa mu haka ƙasar mu ɗebo ruwa mu sha mu wanka albarkar ƙasa in za mu gini ba za mu ɗaura a kan ba sai mun haka mu sa foundation mu gina mu zauna albarkar ƙasa idan aka yi mana mutuwa mu tona ƙasa mu gudu idan mutum ya mutu ya yi fati ba abin mai shi ba wari zai amma idan kuka haka rami kuka binne shi kuna binne shi kuka mai da kasa sai Allah ya shafa wara me ya tsammanin ka da matattu Allah ya bar su suna wari duniya za ta zaune? sai Allah ya sa mu kasa albarka shine wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha kuma Allah ya kaddara mana abin da za a noma a ci a cikin kafar duk abin da za a ci Allah ya riga ya fara shi da haka batun wani bature ko wani ɗan boko mai guntun digiri ya zo ya ce a daina haihuwa akwai talauci za a yi fari ya makara tun gabanin Allah ya halicci duniya ya halicce shi ya halicci dishinari ya halicci turanci Allah ya halicci abin da za mu ci shi ne wa raka fiha wa fiya a kawata kuma Allah ya ƙaddara da haka batun a yi noma bana ba a samu amfani ba wani ya surutu ba za ka bai abin da za ka samu Allah ya rubuta za ka samu shi ne wata jarafiya a ƙawata ha sai Allah ya ce fi arba ake ayyami Allah ya yi wannan ne a kwana hudu ma'ana halittar ƙasa kwana biyu halittar abin da ke ban ƙasa kwana nawa biyu in ka da biyu da biyu nawa ina yin lissafi mathematics biyu ga biyu na sai Allah ya ce fi arba'ati ayyami a cikin kwana hudu sai ce sawa'an lissafi ne ya daidaita saboda masu tambaya ai a can mun karanta cewa Allah ya lici sammai da kasai da abin da ke tsakani a kwana nawa shida to yanzu ita kanta kasar kwana nawa biyu abin da ke tsakaninta kwana nawa biyu a cikin shida kwana na? biyu to da Allah ya ce fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilina an kare da kwana hudu ko to bayan Allah ya gama halittar kasa ya gama halittar ainihin abin da ke ciki me ya ba da ramma thumma istawa ila السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا ضوعا أو كرها قالتا أتينا madaukakin bayan ya gama halittar ƙasa, ya gama halittar abin da ke cikin ƙasa sun matsawa ilar sama, na sai da fa halittar sama. Allahu Akbar a baya na ce muku Allah ya ku ya kwashi kwana shida na halittar sama da kasa da abin da ke ciki ne dan me ya koya mana fari ko ko sai yanzu in za ka yi dini rafta kake fara ya kofar da shi Allah da ya fara halittar duniya me ya fara yi kuna fahimta bayan ya fara kasa ya daura abin da ke cikin kasa bayan ya gama sun wa ila sama ina fata kun gane to shine bayan Allah ya gama halitta waɗannan sun masawa ila sama'i sannan sai Allah ya nufi sama Allahu akbar wa hiya dukhanu a lokacin sama hayaki ce hayaki Allah ya wani irin gini a sama ginin da babu wani gini da ya kai shi girma babu wani wanda ya kai shi ƙarfi da nauyi shi sa sai da Allah ya ce halittarsa mai da kafai ya fi wahala in maganar wahala daga halittar mutane laƙwaiƙun jama'awa siwai akwai asibarumi ko ƙwaiƙiriya walakin asibarumin asila ya yaro Allah madaukakin farki da kai shi da harkus samawa ya ce wallahi halittar samai da kafai akbar min halkin nan ta fi girma daga halittar mutane in wahala ne wahalar halittar sama ta fi wahala mazala sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana tazarar da ke tsakanin kafa da sama tafiyar shekara ɗari biyar ne mun yi wannan karatun bara da za ku hau sama dakin ɗin sama kaurin shi tafiyar shekara ɗari biyar ne in ka huda za ka je sama ta biyu tafiyar shekara ɗari biyar har ka je sama ta bakwai da haka ba ka taɓa ganin halitta mai ƙarfi da kyau irin na sama ba irin na ƙasa kuna ganewa da ma musulmi da Allah ta'ala ya nufi sama yanzu Allah ya gama da sama shi ne sun matsawa ila sama'i waye dukkanu faƙana da bayan Allah ya gama halittar sama kun san sama wata duniya ce ta musamman akwai ta ɗaya akwai ta biyu har ta bakwai bayan sama ta bakwai akwai wata bishiya da ake ce mata sidratul muntaha magariyar cikewa, bayan magariyar cikewa akwai kursi kursiyin Allah bayan kursiyin Allah akwai al'arshin Allah to shi Allah yana saman al'arshi tsakanin ƙasa da sama tafiyar shekara ɗari biyar. kaurin sama tafiyar shekara ɗari biyar. tsakanin sama ta ɗaya da ta biyu ɗari biyar har ka je sama ta bakwai za ka samu shekara dubu bakwai duk wannan girman na sama kursiyin Allah ta fi sama da ƙasar da duniyan girma الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم نعم. له ما في السماوات وما في الأرض نعم. من ذا الذي يصبر عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض نعم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah nan da يا taɓa بكاء قالوا gane shi yake bayanin kanshi ce Allahu la ilaha illahu shi ne dai Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi alhayyu alqayyum tsayayye rayayye la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci da gangadi bai kama Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne man dan da zai shawo hu illa bi izni wai sai ya ceto a gaban Allah Allah ne bashi izini ba wa sa'a kursiyyuhu samawati wal ard yanzu kun ji girman sama ko to yadda saman nan take da girma haka ƙasa take da girma yadda Allah ya halitta sama da wannan girma haka ƙasa take to amma duk da haka sai Allah ya ce kursiyin Allah ta fi duniya girma wasu ya kursiyi hussamawa ce walfa to ita kuma kursiyin Allah ɗamfara take da al'arshin Allah yaya tazarar kursiyin Allah take da al'arshin Allah wani al-masalul a'la ita kursiyin Allah shi shine mawdu'ul qadamaini inda Allah yake aje ƙafafun shi yanzu Allah ya tambaye ku kujerar aski ta inda ake daura ƙafa, haka ne akwai inda ake zama akwai inda ake jingina da inda ake zama da inda ake jingina da inda ake daura ƙafa wanne yafi yawa wurin zama da inda ake jingina to inda ƙafar Allah take kusa akidar mu Allah yana da kafa saboda oganmu mai gidanmu annabi Muhammad ya ce Allah yana da kafa me zama lafiya me yadda ko ku yadda ba annabi ya faɗa shi ke nan mun zo na lafiya mu ba mu bane kun ba mu shabbiya bane ba ma bagge ma'anar hadisi ko qur'ani mun canza mai ma'ana kuma muka ce Allah yana da ƙafa? ba ma cewa kafar Allah irin tamu ce mu aqidar mu muka ce Allah yana da hannu ba za mu ce ba sai in ya ce yana da shi in muka ce Allah yana da kafa ba za mu ce ba sai in shi yace ko annabi yace da haka inda Allah yake aje kafar shi nan ne kursiyin Allah shi isa ita kursiyu ba ta yi kusan kusan kusan kusan kusan al'arshin Allah ba shi isa Allah da yake so ya nuna shi ne Allah sai ya ce subhana rabbika سبحان ربك رب العزة عما يصفون آه. وسلام على المرسلين نعم. والحمد لله رب العالمين على سبحان ربك رب العزة عما يصفون أنتي أتبتر مع الله أبنجدين إزا بدي الصفة التاشدة أكيمش وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shi Allah ya haɗu ya gama haɗewa ya haɗe haɗewar da haɗewar kanta don haka shi Allah na daban ne da haka da ya zama halittar ƙasa ya gama halittar sama da abin da ke cikin sama sai Allah ya magana da sama da ƙasa فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى كافنا على رمّة ayar da muka karanta sun matsawa ne matsawa ila sama'i wa hiya duharun faqala laha na'am faqala laha wa lil ardi ya qaw'an aw sharha na'am qalata atayna ra'i'in bayan Allah ya gama halittar kafa da abin da ke ciki sun matsawa ila sama'i sai tinkarin sama wai ya dukhan lokacin tana hayaki fa qala hafi Allah yace ma sama walil ardi kuma yace ma kasa ni ne Allah zan kafa muku dokoki na ba ku zabi fa qala laha walil ardi atiya qaw'an aw karha ku zo guri na kuna masu biyayya ko kuna masu tawaye Allah ya ce ma sama zaki min tawaye ƙasa zaki ma Allah ta waye me suka ce ala ja ataina malaka da sama da ƙasa sai suka ce ataina na zamu zo ka zamu zo maka murru sina muna maka da'a wallahi ba za mu yi maka tsaurin kai ba in ka ga tsaurin kai sai dan adam shine Allah ya ce ayi kaza ya ce ba zai yi ba amma ita sama da ta san waye Allah wallahi ba ta iya mushi musu ƙara ta na faɗaɗe. Ke mi Allah ya hukunta? Faƙararun na jada a jama'awakin fi yaurari wa auhaɗi wuri jama in an ba. Allah Wajen yin jama'a a duk الكلاب مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم لوكتين da Allah ya nufi halittar sama tana hayaki faqadahunna sab'a samawati sai Allah ya hukunta sama ta zama guda bakwai ta ɗaya daban ta biyu daban ta uku daban ta hudu daban ta biyar daban ta shida daban ta bakwai daban shine faqadahunna sab'a samawati fi mai ne a cikin kwana biyu kaga kafa a kwana nawa abin da ke cikin kafa a kwana nawa sama a kwana nawa shine faka ba hunna saba samawacin fi ne. wa arha fi kulli sama'in amraha kuma Allah yayi ma kowace sama umarninta dokarta sama ta daya kimin kaza sama ta biyu kimin kaza sama ta uku kimin kaza ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duk ga abin da nake so ku yi akwai aikin da Allah ya bai wa sammai da ƙarsai na tarayya suna cike da ɗaukar mala'iku wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa sama ta kuka ta yi ƙara ta yi kikikikikiki Allah ya annabi ya ce ya kamata ta yi a sama babu inda za ka aje ɗan yatsan ka biyu face akwai mala'ika da yake ma'allar su jira. Cikin take da mala'iku, ko mala'ikun nan manya da ƙanana. Allah ta'ala ya yi wani mala'ikar mai fifike biyu, akwai mala'ika mai fifike uku, akwai mai hudu. الحمد لله فاطر السماوات والأرض ملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد بالخلق ما يشاء Inna Allah ala kulli Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah fatiris samawati wal ardi wanda ya kaji halittar sammai da ƙasa. Ja'ilil mala'ika Allah shine ya sanya mala'iku ulu ajnihati ma abota fukafikai. Masna akwai mala'ika mai fifike biyu, wa tulafa akwai mala'ika mai fifike uku, wa ruba'a akwai mala'ika mai fifike hudu yazidu zidu filhalki ma sha. Allah yana ƙari a halittar shi abin da ya so. maza ya ce na ga mala'ika duri yana da fifike 600 da aka saman nan makare take da mala'ikun Allah nan sama ta ɗaya akwai aikin da take ma Allah ta biyu akwai nata aikin ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ta takwas kuma kowace akwai mala'iku masu gadi wani bai isa ya rafa ba sai ya nemi izini kuma sai an bashi maza Allah sallallahu alaihi wasallam an isra'i da mi'raji da shi aka kwankwasa mala'ika jin wane ne ce ni ne kai da wa Muhammad an aiko shi an aiko shi sannan aka buɗe da aka ji wani wanda ya karanta masa akwai dan sama jannati sunan shi dan bisa jannati akwai bambanci tsakanin sama da bisa asalin sama ta Allah can ƙori kaɗan ka je wallai za dai ka hau sama ɗan haka haka ɗan kilomitoci haka kuna ganewa da shi ne bayan Allah ya zama halittarsu فقضاهن سبع سماوات kulle sama in في كل سماء sama a duniya الدنيا بمصابيح bayan Allah ya gama halittar sama sai mata kwalliya ba na ce muku Allah ya halitta mai da ba ne don ya koya mana tsari to kai gida kai decoration ka sa fulawa ka sa fenti ka sa glove shine wa sama a duniya bi masabih Allah ya ce muka sanya saman duniya muka yi mata kwalliya da fitullu wasu fitullu ne taurari wa hizba kuma muka aje security ya abu mai daraja ana mai aje mai mai daji kana da gida aje mai daji Ba Allah ya halitta sama ya yi kwalliya ya kayata ta ya gyara ta sai Allah ya sa mata security فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم عليم wannan kaddara ce ta mabuwayi masal shi sa Allah ta'ala yake huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard shine wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin afana shida sun matsawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi ta samu aƙidar mu Allah ya daidaita akan al'arshi kuma aƙidar mu Allah yana sama waɗanda suke cewa Allah yana ko'ina ba ma tare da su saboda shi Allah ya ce ga inda ya yake me zaman lafiya yadda kama cewa Allah ya daidaitu akan al'arshi wani yana iya samun wata shubuha ya ce to ai Allah ya ce yana ko'ina domin waɗanda suke cewa Allah yana ko'ina suna kama hujja ne da wata aya cikin soki mujadala wanda Allah yake cewa ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Allah ta'ala ce alam tara baka sani ba ba ka da labari annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi lalle Allah yana sanar da abin da ke cikin sammai da kasai sai ce ma yakunu min najwa salatati ba a taba samu wata ganawa ta mutum uku ba illa huwa face Allah ne da hudu wala khamsatin ba taba samun ganawa na mutum biyar ba illa huwa face Allah ne na shida wala adinanin zalika ko wata ganawa da bata kai haka ba wala aksara ko tafi haka illa huwa face Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suke ثم bi ma عملوا Yau القيامة sa'annan Allah ya ba su labari da abin da suka aikata ranar tashin alkiyama inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah game da komai masani da kuma cewa Allah yana ko'ina suna kafa hujja da wannan ayar ne sai mu ce ayya kun fasar Qur'ani da karan kanku ne ko muna fasar Qur'ani da Qur'ani ne muna fasar Qur'ani ne da sunnar Annabi Muhammad da Allah ya ce yana tare da su ko yana tare da mu ba yana nufin shi Allah karan kanshi bane zai sako inda kuke ya zama yana tare da kai idan ya zama Allah ya baro can yana tare da kai a nan wasu kuma a bayan layi yana tare da su wasu a kasuwa yana tare da su wasu a Kaduna yana tare da su wasu a Maka da Madina da Lagos da Port yana tare da su to Allah guda nuna. da haka sai mu ce Allah ɗaya ne yana sama da yake yana tare da mu tarayya ce ta ilimi shi sa Allah ya buɗe ayar da ilimi ya rufe ta da ilimi ya buɗe ta da me? ya rufe ta da ne mai meta alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah ya ce alam tara baka gani ba baka lura ba baka da labari anna Allah lalle Allah ya'lamu yana sanada ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin samai da kasai kaga da ya bude ayar sai bude ka da me ilimi da ya zo rufe ta me yace inna allaha bi kulli shay'in alim inna allaha lalle allah bi kulli shay'in alim game da komai masani to da haka ma'iyyar allah khassa akwai ma'iyyar allah amma annabi musa lokacin da ya je yi ma fir'auna wa'azi ai fir'auna yayi barazana يا كرامة سسيري يا كاو مقافا هل يقول بتاع النبي موسى دع الله يدع نبي موسى يا دكتور يا ليت يلي قال لا تخافا نعم إني معكما أسمع وأرى النبي موسى دع هارون دع فرعون إيه؟ برزنا يطاشي إيه؟ إيه؟ دي صورو قالت يا الله لا تخافا كركو دي Inna innani lalle ni Allah in ji Allah ma'akum ina tare da ku kare yana tare da ku yana daidai da tafakkar wata Allah a wata mara ma yakunu min najwa salafatin illa huwa rabi'u wala khamsatin illa huwa wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum ba Allah yana tare da mu ba can ba ya ce ma annabi Musa da Haruna ni ma'akuma ina tare da ku wata irin tarayya karfayar innani ma'akuma asma'u wa ara ni ma'akuma ina tare da ku asma'u ina ji wa ara ina gani Daga da aka ce duk inda kuke Allah yana tare da ku da jin shi da ganin shi, ba wai Allah bane zai tako daga inda yake ya zo inda kuke. Wanda yake cewa to kuna inkarin fakkowar Allah ne sai mu ce a ba ma inkari. A kullum Allah yana fakkowa daga saman bakwai ya dawo saman duniya me yasa muka yi ja mai gidanmu wai mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da haka a ka'ida Allah yana saman bakwai yana tare da mu sun matsawa ila al'aushi yana saman bakwai ya daidaita akan al'aushi amma ilimin shi jin shi ganin shi ya ya kewaye ko'ina shi sa Allah ta'ala yake alam هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض Allah yana sane da duk abin da yake shiga cikin ƙafa shi ne ya alau ma ya rufe fil'audi wa ma ya kuruji min da abin da yake fita cikin ƙasa ai ya alau ma ya da kudu fil'audi Allah ya san abin da yake shiga cikin ƙasa faya mu fiya ya fake min ma'in a ruwa yanzu idan za ka yi gobe ba sai ka kira masu sobe ba su zo su sha wuna wune ayya ba ku da ilimi Allah ya san inda kwashin ruwan yake shi ne alam ma fi samawa ce ma fi hau eh ya alam ma ya nufin audu Allah ya san abin da ke cikin ƙasa na ruwa da tsirrai da dabbobi da matattu yanzu idan ka zo wannan matsabarta za ka tar da kabarruka shimfuɗe da za a ce fito da kabarin wanda ya aka binne fagai ne yake to Allah ya san abin da yake ya lan ma ya liji fil audi wa ma ya khruji mina wa ma yanzur mina samai wa ma ya auji fiha wa huwa ma hum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir ala tununa min lokaci yayi wai ibrahim ya sa kake musu haka kana yawa ba ya koro karatu ka ce lokaci yayi to haka nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta ba mu lafiya wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana da haka wannan ayar ba mu gaba fassara ta ba mun fassara ɗaya bisa uku ne in Allah ya sa muna numfashi gobe za mu saura daga inda muka tsaya فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته